tawagar ta kasar najeriya da dan majalisa muhammad sani zoro ke jagoranta ta iso nan da magaran a wani mataki na kawo ƙarshen takaddamar da ya faru tsakanin mutanen jobi da ke bangaren najeriya da kuma kwalli a nan nijar to wannan abu ya ci ya ki cinyewa mun yi ƙoƙarin mu a can shi ya saka muka zo wajen shi mai alfarma sultan na da magaran muka roƙe shi ya yi amfani da kujerarsa da kuma irin baiwar da Allah ya masa ta sulhu musamman tsakanin waɗannan mutane kuma tun da yake a daularsa suke kuma alhamdulillahi ya yi na'am ya ji daɗin zuwan mu <clears throat> kuma bi izinin ta'ala ya ce za a samu waraka domin daman kafin mu zo an gaya mana cewa in Allah ya soya da idan muka kawo kukanmu kat ne za a yi mana adalci kuma daɗin da muka ƙara ji shine shi mai martaba sultan yana sane da wannan matsala har ma ya ɗau matakai a baya saboda akwai wani ɗan najeriya da a cikin wannan faɗan ya rasa ransa bayan wannan kuma an sake yin wani waɗanda wasu suka samu rauni mai martaba alhaji abubakar sanda sultan ne na da magaran cewa ya yi tuntuni sun sanda wannan magana ga kuma irin bayanin da ya yi wa wannan tawaga ta najeriya wato wannan magana na san da ita tun da abin da ya shahi jiha ne abin da ya shahi jiha kuma kuma na cikin shi to amma a kan wannan magana da aka yi sai zamantu ba mu samu saduwa ba da mutanen najeriya muka yi magana da su sai zamantu mutanen nijar ne da sarakunan da hukumar da suke iyaka su ne muka yi magana da su suka gaya mu irin abin da suka sani to daga baya muka samu bayanai daga wajen sarkin gumal mai martaba sarkin goma ya aiko mana da bayanai irin abubuwan da ke faruwa kuma yanzu shi ne sanata ya zo har takardu a rubuce don ya kara jaddada wani abu a ɗan gaugota a nemi maganin wani abu a daidaita shi saboda mutane su zamana lafiya a bar kashe-kashe kuma wanda yake mutum hakkin shi ne a bar mushi da hakkin shi a bashi to na bashi kwarin gwiwa in allah ya soya da za a daidaita wannan lamari a ji hankalin mutane kowa hankalin shi kwanta kada a yi tashi hankali kuma wannan muna bi sauna magana za mu gaugauta daidaita shi baya ga haka ɗan majalisar ya ce dama tuntuni sun gabatar da wannan matsala ga hukumomin nijar da ke ƙasar ta najeriya ofishin jakadanci na nijar da yake kano ya san da wannan matsala mun taɓa zuwa mun kai irin wannan koka na biyu mun gabatar da wannan matsala a majalisar wakilai ta ƙasa ni ne na gabatar da wannan har aka kafa kwamati daga cikin abin da kwamati ya bincika kuma aka samu sakamako na farko za a gaya wa ambasada na nijar wanda yake zaune a najeriya cewa ga wannan abu da ya faru saboda haka dole da nabi a ɗauki matakai na gaggawa saboda kada fitina ta ci gaba na biyu an kuma ce za a gabatar da shi ah, da wannan matsala a gaban majalisar da ta haɗe kan ƙasashen yammacin afirka guda goma sha shida wato sidiyawo saboda suna da majalisa wadda dukkan 'yan majalisu na waɗannan ƙasashe suna cikinta na uku kuma an ce ake yi musu abubuwa ko kuma a ɗau matakai da za a tabbatar waɗannan mutanen da suka rasa gonakinsu shekaru hudun nan an ba su agaji tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar niger alkur'ani ya faɗi inna malamomini na ihwatun yannan kuma ni jikin karin magana na faɗin abinda ya taba hanci duka idanu ta suka yi abinda ya taɓa koya सुना